90% of the trucks we have today are over 30 years of age. Their age is a major problem. And that means we Kashi casa'in cikin ɗari na manyan motocin da ke ɗaukar kayan Najeriya sun fi shekara ashirin da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da aka yi dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya Ross Safety babbo yayyami ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku kwasan Bello ya ziyarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murƙushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen ƙasa kasa ko ina motocin za su ke ɗaukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haduran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagaruman nasara. sufuri shi ne muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin najeriya idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba ba sai sun zo lagos ko sun zo port ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can kaduna duk noman da ake yi ta jos ta kaduna ta funtuwa kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tasha ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu to za ka ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi to ka gani daukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa ɗaya daga shugabannin kungiyar direbobi comrade suleiman ɗanzaki ya ce za su miƙa wuya ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a ogun state akwai wani wuri da suka yi wajen hedka wajen talatin da wani abu to amma abin da suka tsawwala a kai shine suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na jamani ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba to mun gayyato mutanen italiya da waɗansu mutane kowane duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan ko muna so ko ba kama manyan motoci suke kashe hanyoyin nan manyan motoci suke da karfin da za su yi dukkan abubuwa to amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da karfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi akan samu hatsura tun a tarihi a najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya